biyu shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da takwas bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na goma ga watan uku shekara ta dubu biyu da bakwai miladiya don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka riyadu salihin wannan kuma shi ne darasi na ɗari da takwas za mu tashi kitabul fada'il haka ne ko karshen abin da muka karanta babu tahrimi safar mar'ati wahdaha yau kuma za mu tashi kitabul fada'i sashi da yake magana dangane da abubuwa masu falala falalar abu kaza da abu kaza da abu kaza shi za mu kidaya a cikin wannan kitabu na farko babu fadli qira'atil qur'an babin da yake magana a kan falalar karatun alkur'ani idan mutum ya zanto mai karatun alkur'ani sawa'un yana ya karanta don ya haddace ko kuma yana karanta ko da bai haddace ba menene falalarsa mai aka yi masa tanadi da lada hadisi na 998 an karɓo daga Abu Umama radiyallahu anhu qal سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare da iyalan gidansa yake iqra'ul qur'an ku rinka karanta alkur'ani fa innahu ya'ti shafi'an li ashabihi yawm al-qiyamah domin alkur'ani zai zo yana mai ceton ma'abotansa a ranar tashin kiyama akan cewa mutum ma'abucin alkur'ani in ya zanto yana karanta shi a kowane yini in ya haddace ko bai haddace ba sannan kuma fatarsa da yake ikra'ul qur'an yana iya daukar ma'anar ku karanta shi gaba daya wato kayi sauka bayan sauka sauka bayan sauka yana iya daukar ma'anar ku karanta sashin da kuka iya karantawa a cikinsa ko da ko ba dukansa kake iya karantawa amma wanda ka iya ɗin izu ɗaya ne izu biyu ne kana maimaita shi akai akai to kai ɗin ka zama ma'abucin alkur'ani hadisi na ɗari tara da casa'in da tara wancan hadisi ne gabata musulun na ruwaito shi hadisi na ɗari tara da casa'in da tara وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما رواه مسلم وانا حديثي أنكر قوشي لقى النواس ابن سمعان الله قال يدعى قريش yace na ji manzon Allah tsira da mun tabbata gare shi yana cewa yu'ta yawmal qiyama bil qur'ani ranar tashin kiyama za a zo da alqur'ani wa ahlihi allazina kanu ya'maluna bi da ma abotansa waɗanda suka kasance suna aiki da shi nan sai aka kara mana wani abu doriya akan karatu wato karatun kadai baya tsirar da bawa sai in ya hada da mai aiki shi yasa ce wa ahlihi da abotansa allazina kanu ya'maluna bihi fid dunya waɗanda suka kasance suna aiki da shi a rayuwarsu ta duniya taqaddumuhu suratul baqara suratul baqara tana jagorar qur'anin gaba ɗayansa wa ali imran da kuma ali imran su biyan sun wuce sauran surori na bin su a baya wato wannan na nuna cewa waɗannan surori ubangiji ta'ala zai fito da su da sifa da gangan jiki da za a gansu da ita a ranar tashin kiyama to ne an sahibi nima suna ba da kariya ga ma'abocinsu suratul bakara da suratul ali imran za su zanto masu ba da kariya masu lakkana hujja ga mai karanta in an maka tambayar wani abu sai su falala su sai ta sa ka tuno amsar da ya kamata ka bayar wannan hadisi imamu muslim ne ya rawaito shi hadisi cikon na dubu ɗaya. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه an karɓo daga Usman dan Affan Allah ya kare da a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace khairukum mafi alherin ku man ta'allama wa 'allama wanda ya koyi alqur'ani kuma ya koyar da shi to wanda ya zanto haka a cikin ku shine mafificin mutane wato duk wanda ke son fifiko kenan sai ya dazanci alkur'ani mai girma yana kokarin koyon shi kuma yana kokarin koyar da mutane shi to koyan alkur'ani kuma koyan abu biyu ne abu na farko attilawa karatu abu na biyu ta'allumul ma'ani koyan sanin ma'anonin kokarin sanin ma'anonin waɗannan ababen guda biyu su ne manyan al'amura dangane da koyon alkur'ani mutum ya iya tilawarsa sannan kuma ya san ma'anarsa don shi ne aikin annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo ya yi ya koyar da mutane lafazin sa iya karantawa sannan ya sanar da su ma'ana wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati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 koyar da karatu kenan sai kuma a gaba sai ce wa humul kitabu bayan ya ce wa zaki sai ce wa humul kitabu wa hikima kaga anan gurin koyar da ma'anar ke dan idan baka fassara shi da koyar da ma'ana ba ya zama mai mai yatlu yadullu ala tilawa bi ma'anar qira'a sannan kuma yu'allimuhum wannan yana da alaka da mai sanin yadda yatlu yana da alaka da koyon karatu yu'allimuhum yana da alaka da mai sanin ma'ana shi yasa wajen attilawa sai kawai aka ce yatlu alaihim ayati amma wajen sanin ma'ana sai aka hada da hadisi wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma yana koyar da su qur'ani da kuma alhikima ita ce sunna saboda ba ka iya sanin ma'anar ayoyin alqur'ani sai ka bi ta kan hadisan manzon Allah amma tilawa ko da baka bi kan hadisi ba za ka iya koyon tilawa ga wani mutum ya iya rera qur'ani ko da bai san komai na hadisi ba amma babu yadda za a yi ka san ma'ana sai ka san hadisi shi yasa wajen tilawa ba a kawo al-hikima ba amma wajen at-ta'lim sai aka kawo mai al-hikima dan ka hada su tagwaye ne guda biyu qur'ani da hadisi laqad utitul qur'ana wa mithluhu ma wannan hadisi na Usman dan Affan wanda yake nuna fifikon wanda ya karanta alkur'ani kuma ya korar da shi shine abinda muka yi izina lokacin da aka gina masallacin Usman bin Affan da makaranta ana tunanin wani suna za a sa a sa suna kaza wannan ya kawo kaza wannan ya kawo kaza ne uli shi ne kyakkyawan fata da wannan hadisi dan saboda Usman dan Affan shine marwayacin wannan hadisi lamin ba ta faɗa kowa wannan a duniya yau shekara goma sha kaga sai yanzu munasaba ta kama kaga sai zo shine hadisin cikon na ɗari da dubu ne kai take son ce dubu shine hadisin Usman na Affan tunda shine marwayin hadisin to sai muka sanya wa cibiyar suna Usman bin Affan dan kyakkyawan fatan wannan hadisi ya gaskata akan mu mu karanta alqur'ani mu karantar da shi ko mu zanto mafificin al'umma kaga da mutum ya ga dama sai sai ya sa makarantar sunan babansa ko sunan kakansa kamar da wadansu suke ko sunan wani katan jeji kamar da wadansu suke amma kaga sai ka sa abin da yake kai kyakkyawan fata ka yi hasashe ka hararo wani alkhairi daga cikin taskar manzo Allah sannan bugo na biyu a wannan lokacin shi a tana tashe a kan kuma daga cikin wanda shi a suka fi zagi akwai Usman dan Affan muka ce a sa masallacin sunan Usman bin su sai ta jin sunan kullum dan abu ya gaskata a kansu da Allah ce li yagiza bihimul kuffar wannan hadisi da rawahu bukhari imamu ya rawaito shi da haka da yayan uwa babu wani alheri a duniya illa ka koyi qur'ani ka karantar da shi duk abin da yake ba wannan ba kasa da wannan yake hadisi cikon na dubu daya da daya wa an aisha radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن wa ta fihi wa huwa alaihi shaqqun lahu ajran muttafaqun alaihi hadisi na dubu ɗaya da ɗaya an karɓo daga ummuna Aisha Allah ta kare yadda a gare ta ummuna Aisha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama ya ce allazi yaqra'u al wa wanda yake karanta alkur'ani yana mai cewa wajen karatunsa mahirun bihi yani mujidul li tilawatihi wa qira'atihi ya iya karatunsa yana fitar da kowane harafi daga mafitarsa yana baiwa kowane harafi sifa da ta dace da shi yana yin wakafi inda ya dace a yi wakafi yakan tashi daga inda ya dace a tashi don cikon ma'ana duk wanda yake wannan shine almahiru bil qur'an falalar wannan shine ma asfaratul kiram al barara yana da mala'iku masu girma masu da'a yana tare da mala'iku masu girma masu da'a yana tare da su ma'ana su ne mazaratan gidansa duk lokacin da yake karatun alqur'ani ko mahallin da yake karatun alkur'ani ko su ne ma'abutan ranar tashin kiyama za su yi masa jagora zuwa gidan aljanna wallazi wai ta wa ta fihi wanda ko yake karanta alkur'ani yana kwangaba kwan baya a cikin sa ko yana in'ina a cikin sa ma'ana harshen sa bai gwanance da karatun ba ya faɗi ya tashi wajen karatun wa huwa alaihi shaqqun alqur'ani ya zama mai wahala akan sa lahu ajran shi wannan yana da lada biyu za a ba shi ladan tilawa kuma za a ba shi ladan wannan wahalar da yake sha kaga babu tabewa cikin karatun a ba shi ladan tilawar ga shi yayi kowane harafi lada goma sannan a ba shi wata lada ta musamman ta yadda alqur'ani ke wahalar da shi muttafaqun alaihi imamu bukhari da imamu muslim suka rawaito wannan hadisi hadisi na dubu ɗaya da biyu wa annabi musa al-ash'ari radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة laysa laha rihun wa ta'amuha mur muttafaqun alayhi hadisi an karbo daga Abu Musa ashari Abdullahi bin Qais Allah ya kare da gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل مثل الأترجة مثال مؤمن ده يقرأ القرآن كمان مثال wani dan itace ne. na sa an kai ni kasuwa a madina da in ga uturja kuma na saya na ci amma ba san sunan shi ba da hausa tunda ban taɓa ganin shi ba a nan ba ko wanda ya san sunan shi da hausa kuma sai faɗa amma ni dai ban sani ba amma dan itace ne ake wai haka eh ba ji ba sun sa ake shi manzo Allah zai faɗa kamar uturujja ne rihuha tayyibun wa sa'abuha tayyib wato ɗanɗanansa yana da daɗi sannan kuma kanshin sa ma yana da daɗi gashi da kamshi gashi kuma da ɗanɗano kuma haka yake fi'lan idan ka ta kai babu sunan shi a Hausa amma da turanci shine ne strawberry to kun strawberry wani ya leka kamun kenan ya ba sai wani Hausa gaskiya ba mu da shi a Najeriya shi sa ni ban taɓa ganin shi ba sai a ba zaki wa masalul mu'min alladhi la yaqra'u al-qur'an manzo Allah da tayari fa tayyib wa ta'am ha tayyib kai kana cewa ba zaki misalin mumunin da yake baya karatun alqur'ani kamar sal tamra kamar misalin dan dabino irin busasshen shine at-tamra la riha laha ba wani kanshi ta tare da shi amma wa ta'am ha Ɗanɗanansa kuma na da zaƙi. kun gane wa masalul munafiqi alladhi yaqra'u alquran ka masalir rayhana misalin munafikin da yake karatun alqur'ani kamar misalin itacen rayhan ne dan itacen rayhan rihuha tayyibun wa ta'amuha mur kanshin na da dadi amma dandanan ta kuma ɗaci. wa masalul munafiqi alladhi la yaqra'u alquran misalin munafikin da baya karatun alqur'ani ka masalil hanzala kamar misalin hanzala ne guna lari halaha ba ta da kamshi wa tsamuha murran sannan kuma ɗanɗanin ta ɗaci ai kun san guna muttafaqun alai sunan haka za a bai shi kore da zane a bayan don yara suna bal shi ko ballar da shi a kawai muttafaqun alai imam bukhari da wasu suka rawaito ɗacin sa ya kai matuƙa to wannan misali ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar kaga dai mummuni mutum biyu ne ko mai karatun alkur'ani ko wanda baya karatun alkur'ani mummunan da yake mai karatun alkur'ani to shine aka kwatanta shi da al'uturja wato imanin kansa ɗanɗano ne sannan kuma ga karatun qur'ani shi kuma shine shaƙen nasa an gane ko yana yana yana kanshi kenan saboda haka mala'iku suke zuwa inda ake yawan karatun alkur'ani ina fata an fahimta kuma da nasa hadisi manzo Allah ya nuna haka مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة كذا حفتهم الملائكة ملائكة كل ذو سمت saboda kamshi wurin yake kamshi ne ma'anawi ba kamshi ne irin na turare da zaka saba misalin mummunin da baya karatun qur'ani kuma kamar dan dabino ga zaki idan ka tauna amma kuma ba wani kamshi da dan dabino ke to kaga bayan da za a abin da yake dandanan sa kamshi kuma cin sa kuma da daɗi yayi daidai da abin da yake kawai cin sa akwai zaki amma kuma wajen dandan wajen kyakken sa kuma bai da kamshi kun gane ai shi ko munafiki iri biyu munafiki mai karatun alqur'ani ga shi abin da yake na karatun alqur'ani kowa duk wanda yake mummuni idan ya sautin alqur'ani zai ji zai ga sa to amma kuma shi mai yi munafiki ne shine tsamu mur munafikin da baya karatun alqur'ani kuma zama kamar hanzala wanda ba alkhairi ta tare ta kowane bangare kenan wannan hadisi kuma alaihi imam bukhari da imam muslim suka rubuta shi to za a samu muni da bayan karatun ba ai abinda manzo Allah ya faɗa me yace manzo Allah cewa masalul mu'min alladhi la yaqra'u al-qur'an misalin mu'minin da baya karatun qur'ani za a samu amma ina son an tawaye mun yadda za a samu tunda manzo Allah kan ya faɗa lalle za a yi samu mutum da baya karatun Qur'ani wannan kawma ce shahara shi ina da wani aboki mai da shi ya kasance gaskiya duk wani abu da shafa addini baya yi in ka ba dole muna tare da shi ne to a wannan ba za mu iya tabbatarwa ba wani mummuni ne ya kike gaggawa a gurguje haka amma kuma karatun qur'ani kai ne a sallar ne dai in ba dai amma in dai ba yanzu mu kawai so muke musan ansa kar ka ba mu labarin abokinka Allah shi ne shi Allah ya gane ko ba ka ba amma mu so muke mu sani manzo Allah da ya ce akwai mu'minin da baya karatun qur'ani kawai so nake mu gane shin zai iya yi wa ga mumuni baya karatun qur'ani yadda za mu gane ansar ita ce karatun alqur'ani iri biyu ne akwai karatu na tilas na wajibi akwai karatu kuma na neman falala karatu na wajibi dole mutum ya karanta alqur'ani a cikin sallah sawa'un sallar farilla ko ta nafila karatu na neman falala shi zai ame a wajen sallah to don saboda haka a nan gurin karatu na waje na neman falala shi hadisin ke magana a kai ina fatan kun fahimta karatu na waje na neman falala amma a ce gaba ɗaya baya karatun qur'ani ne to zai zama baya sallah ke ina fatan kun fahimta ba zai yi a ce ga mu ne ba kuma ya zanto baya karatun qur'ani gaba ɗaya sai dai in ana abinda hadisi yake nufi yana nufin karatu na me na mustahabbi karatu na neman falala shine bayarwa amma karatu na wajibi zai shine karatu cikin sallah ko duk abinda da zai shiga cikin wannan ma'anar ta wajibi ina ba na gun fahimta hadisi na dubu ɗaya da uku wa na umar bin al-khattab radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala daga Umar dan Khattab Allah ya kare da gare shi yake manzo Allah zira da mutun Allah tabbata gare shi yace inna Allah yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman wa yad'u bihi akharina Allah yana ɗaukaka waɗansu mutane da wannan littafi yana kuma yin kasa da wasu mutane a sanadiyar wannan littafi wato a saboda alqur'ani sai Allah ya ɗaukaka wani wanda da ba madaukakin bane ba a saboda alqur'ani kuma sai Allah ya daukafar da wani wanda da a ganin ido kamar madaukaki ne wato alqur'ani yana ba mutane ɗaukaka ta duniya da lahira kamar idan mutum ya yi imani da shi ya yi riko da shi ya iya karatunsa yana aikin shi gwargwadon hali sannan kuma rage iya karatunsa na kaskantar da mutum idan kuma baya da wani kima baya da wani daraja ina fata an fahimta Umar dan Khattab ya tuno wannan hadisi lokacin da ya tashi daga Madina zai je Makka sai gwamnan sa na Makka shi kuma ya fito sai suka ci karo a wani gari da ake kira Usfan sai umar dan kafa bai tambaye shi to wa ka baro a maka kuma ni gashi zan zo wajen sai kuma ka fito sai ce na bar musu wani mutum mai suna abdullahi shi na halifan halifanta sai ce waye kuma abdullahi sai ce maulan min mawali wani yantaccen bawa ne cikin yantattun bayi na mutan makka kamar ke cewa kuma ka rasa wanda zaka samu su sai yantaccen bawa sai ce innahu hafizul likitabillah wa alimun bil fara'id mahaddacin qur'ani ne sannan kuma yana da ilimi a babin rabon gado da haka sai na halifantar da shi ya rike maka kafin in dawo sai Umar bin Khattab ya ce lalle manzo Allah yayi gaskiya dama na jana cewa inna Allah yarfa'u bi hadhal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin kar ku manta a wancan lokaci idan sun ce mutum masanin qur'ani ne hafizin qur'ani ba sa nufin kawai wanda yake ya haddace bai san ma'ana ba dan su suna tafiya ne karatu da sanin ma'ana a hadar suna haka karatun sahabbai yake haka na tabi'ai yake da tabi'u tabi'ina da lokaci ne ya tsawo daga lokacin annabta ne sai aka samu mutane na iya koyan qur'ani amma ba tare da sun lura da ma'anar ba to wannan ko ba karamar hasara ba ce ba sai rashin sanin ma'ana hasara ce dan ma ka jin ma dan tsinin qur'ani sai in ka san ma'anarsa ko da wani ke karantawa inda ka san za zaka ji dan tsanan sa kuma kai idan kai kake karantawa dan haka da yayan uwa ba karamar riba ba ce ba a rayuwa ya kasance ka san alqur'ani ko ka haddace shi ko ka haddace wani kaso a cikinsa sannan ba karamin riba ba ce ba ka sa ɗanka ya haddace alkur'ani ko ya haddace wani kaso da cikinsa sannan kar ka manta lokacin da kake koyan ƙur'ani ko ɗanka zai koya ya zanto cewa lalle ana koyan karatun tare da sanin ma'ana za a iya karatun a gwanin wajen kira'a sannan kuma za a iya ma'anarsa za a fahimci mai qur'ani ke cewa don wannan shine ribar karatu tunda a cikin karatu dole ana buƙatar tadabbur a tadabbur kuma shine gudanar da tunaninka akan lafazan da bakinka ke furta tunaninka ya kai ya kawo menene ma'anar su to kaga in baka san ma'anar ba ya zaka iya tadabburi Allah kuwa ce kitabun anzalallahu ilayka mubarakun yadabbaru ayatihi wa yatazakkara ulul albab dan mutane su lura da ayoyinsa lura da ayoyin ku sai an an san ma'ana in ba a san ma'ana ba wanda zai lura da ayoyin da suke cewa me suka sa mutum me suka hana shi kuma inda zaka san wannan shine ko yaya idan kana jin larabci ko kuma ya ko wani irin sani kaiwa alqur'ani kowace irin fahimta kai masa ko mun kololor fahimta idan ka sa kanka za ka yi tadabburi ka yi karatun alkur'ani na rabin awa kai ka karanta shafi biyu kadai ko uku wallahi sai ka samu waɗansu ma'anoni sun bayyana a gare ka na wata aya wanda da baka taɓa ya ka lura da su ba kaga wani abu ya fito maka fili sama da yadda yake a da sakamakon tadabburi to tadabburi ko ba zai yi ba sai an san ma'ana حديث na dubu ɗaya وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار متفق عليه والآناء الساعات an karɓo daga abdullahi bin umar Allah shi kare yarda a gare shi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la hasada illa fitnatayn ba a gurin samun abu irin nawa ne sai cikin abu guda biyu wato bai halatta ba ka ce ya Allah ba ni irin abin da wane ke da ke sai in ɗaya ne daga cikin al'amura guda biyu domin lafazin alhasad a nan wurin ba wai alhasad bi ma'ana tamanni zawali ni'matul ghairi bane hakikanin hasara shine tamanni zawali ni'matul ghairi fatan Allah ya sa ni'imar wani ta kau ta gushe ta bar shi to wannan ai mummunan abin wannan yana daga cikin kaba'irul dhunub ba shi halatta ka yi mummunan fatan Allah sa abinda wani ke da shi ya bar shi kuɗi da yake da shi ko wadata ko wani mukami da yake da shi kai fatan ya rasa kawai dan kai kana jin haushin me yasa ya samu ina fata mu fahimta wannan bai halatta ba to amma abinda ake nufi da alhasan a nan gurin shine alghitta alghitta shine an tazbita insanan fi ma atahu Allah kai fatan ina ma ka samu irin abin da wani ya samu to shi kanshi wannan fatan Allah bani irin abin da ka baiwa wani ba shi halatta sai cikin al'amura biyu kun gane ku na farko rajulun atahu Allahu alquran mutumin da Allah ya bashi alqur'ani fa huwa yaqumu bihi ana al-layli wa ana an-nahar yana tsaye da alqur'anin na wajen aiki da shi da karanta shi ciki da wajen sallah a lokutan yini da lokutan dare shine ana al-layli wa ana an-nahar lokutan dare da lokacin yini wannan ya halatta kace ya ubangiji ka bani sani na alqur'ani ilimin alqur'ani irin nawa ne dan in yi aiki irin nawa ne karka nemi ilimin dai sai garwaye da mai aikin dan haka ba a ce barjulun atahu Allahu alquran kawai akai shiru a'a fa huwa yaqumu bihi ana al-layl wa ana an-nahar ga qur'anin kuma yana aikin da shi to wannan sai kai fatan Allah ka bani sanin alqur'ani irin nawa ne in ya aiki irin nawa ne na biyu wa rajulun atahu Allahu malan da wanda Allah ya bashi dukiya fa huwa yunfiquhu ana al-layl wa ana an-nahar shi ma yana ciyar da dukiyar dan tashi wajen ayyukan alkhairi a lokutan dare da lokutan yini abin nufi idan bukata cikin dare ta zo baya cewa sai dare ya waye idan bukata da rana ta zo baya cewa sai dare ya yi duk lokacin da bukatar da a ciyar ta zo to zai ciyar da wuya a samu wani lokaci da baya ciyarwa ko dai da dare ko da rana ko ya biya miskini abincin safe ko ya bashi abincin dare ko ya taimako da rana ko ya taimako da dare to shi ma ya halatta ka ce ya ubangiji ka bani dukiya irin ta wane ni ma in yi aikin alheri irin na wane to wannan ne kadai zaka gifta amma banda wannan baka cewa kuma wanda Allah ya ba shi mulki kai maka samu mulki da zai ku duba ko da ku ya yi adalci maza Allah dai bai ce bane ba ko da mai mulki ya yi adalci bala na ya rufin adalci ya Allah yadda ka baiwa wani zauna ni ma ka bani zauna ya Allah yadda ka baiwa wani sarauta ni ma ka bani sarauta ya Allah yadda ka baiwa wani kaza ni ma ka bani kaza sai waɗannan abubuwa guda biyu kawai ya halatta kai gifta ko muhimmi dai muhimmi wanda ya fi komai muhimmanci wato ba wai kawai ka ce ya Allah ba ni ilimi irin da wani ba a'a tare da aikin ya Allah ba ni dukiya irin da wani ba ba wannan kadai ba a'a tare da aiki irin da wani to kaga kenan tun asali idan mai dukiyar garin ku mai dukiyar unguwar ku da ya ma kwarjini kake ganin ka samu dukiya irin ta shi baya aiki da dama ba a ce ka roƙi irin wannan ba aikin asali da dukiyar idan hafizin garin ku hafizin unguwar ku mazanin qur'anin garin ku idan baya aiki da shi to dan ba a sai ka roki ma irin wannan ba kwata kwata sai dai mai shi wanda yake aiki da shi hadisi na dubu ɗaya da biyar wa anil bara ibn azib bin radiyallahu anhuma qal kana rajulun yaqra surat al-kahf wa indahu faratun marbutun bi shanatay bi shatanayn fatagashathu سحابة فجعلت تدنو وجعل فرسه ينفر منها فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن متفق عليه حديث البراء ابن عازب الله قال يرجع قريش yace kana rajulun yaqra suratul kahf wani mutum ya kasance yana karanta suratul kahf wa indahu farasun marbutun yana da doki wanda yake an daure shi bi shatanain da igiyoyi biyu fatagashshatu sahabatu sai kawai girgije ya zo yana lullube wannan wato ainihin mutuma ko kuma dokin kun gane faja'ala tadunu girgidan na karewa kasa kasa inda dokin yake wa ja'ala farasuhu yamfir shi kuma dokin yana kokarin zafura yana zallo dan ya gudu dan ya ga girgijin yayi kasa kasa kaga zai tsorata falamma asbaha yayin da wannan bawan Allah ya waye gari atan nabiyya sallallahu alaihi wa wa sallam sai je wajen annabi sallallahu alaihi wa tabbata gare shi fa zakara zalika la ya ambata wa annabi wannan abu fa qala sai annabi ce tilka sakinatu tanazzalat lil qur'an wannan natsuwa ce ta sauka domin alqur'ani natsuwa ce da take sauka domin karatun alqur'ani da take wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisan da ahlus sunna suke kafa hujja da shi kan abin da ake kira subutu karamatul auliya tabbatuwar karamar waliyan Allah in kaga wannan ai karama ce mutum yana karanta sunan kafi ga girgije yana yau kasa kasa zai lallabe dokin sa kai yanzu sunan karanta sunan kafi kaga ya girgije <laughs> wannan karama ce dama a mizanin a wurin ahlus sunna wal jama'a na farko sun yadda akwai waliyai na biyu kuma sun yadda waliyai suna da karama inda bambanci yake tsakanin ahlus sunna da yan bid'a su ahlus sunna sukan dauka walitaka abu biyu ke tabbatar da ita kamar da qur'ani al-iman wa taqwa imanin taqwa a nan gurin shine ke tabbatarwa da mutum wilaya idan mutum ya fi ka nauyin imani da nauyin taqwa to walitaka ta tafi taka kenan wanda yake imaninsa na ƙasa ne ta ƙawarsa ta ƙasa ce to wali ta kasa irmi tsitsiya ce kina irkan kanuwa da haka akwai irmi tsitsiyar walitaka akwai ta tsaka tsakiya akwai kuma makwarar walitaka Don haka da wannan ma'anar annabawa kansu waliyan Allah ne in muka ɗauki wannan ma'anar ta imani da takawa don annabawa sun fi kowa takawa sun fi kowa imani Don haka min wannan shine ke tabbatar da waliyaka duk wanda aka samu yana takawa yana da imani to ya zama waliyan Allah mazaunin birni ne ko mazaunin ƙauye sannan kuma mace ce ko namiji ne sannan a zamanin da ne ko a zamanin yanzu ko kuma wani lokaci da ya zo nan gaba tunda Allah ya ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladheena amanu wa kanu yattaqun to kaga anan gurin su kuma yan bid'a sai su ware waɗansu mutane suke su kaɗai ne waliye sauran mutane sun zama mabiyan waliye to kaga inda rikici ne su kyale walitaka duk wani bawan Allah mai imani da takawa ya samu nasibinsa a cikin ta to shikenan amma taskance walitaka a wani suto dan karami a sa waɗansu a ciki su kaɗai ne waliyai sauran suna wajen rana na dukansu ahlus sunna sannan wajen abin da ake kira karama ta waliyyi ahlus sunna sun yarda da karamar waliyyi bambanci tsakanin yan bid'a da ahlus sunna shine su ahlus sunna suna da aqidar ba ba bane ba dan kana da waliyyi sai ka samu karama ka iya samu ka iya rasawa samun ka karama wani abu ne da Allah ya so karrama ka da shi rashin ta ko baya nuna Allah baya san ka sannan wanda ya fi yawan karama baya nuna fifikonsa akan mai karama da bata kai tasa yawa ba a'a wanda ya fi ta kawar nan shi ya fi dai girman mulkaka ko da karama ta zanto kaɗan wanda ya fi imani da takawa shi ya fi girman mulkaka ko da karama ta zanto ba ta da yawa ashe yawan karama ba shi ke nuna bunƙasar wali ba a'a bunƙasar imani da takawa ke nuna bunƙasar wali taka ina za an fahimta wannan ta sa hmm, waɗanda suka samu karamomi cikin tabi'ai suka fi waɗanda suka samu cikin sahabbai yawa tare cewa sahabbai sun fi tabi'ai girman imani da takawa kuma karamomi da aka samu a bayan cikin tabi'u tabi'ina sun fi na cikin tabi'ai kuma yawa to amma kuma tare cewa tabi'ai kuma sun fi tabi'u tabi'ina falala da daraja da tsoron Allah da takawa ina za mu fahimta sannan kuma ahlus sunna sukan ɗauka ita karama ita karama takan faru ba tare da waliyi ma ya san za ta faru ba da haka waliyi baya takara da karama baya cewa yana daga cikin karama ta ka kawo buzu zan hau ka hau mu je maka wali baya yin haka duk wanda yake ga buzu ka hau zan kai ka maka kuma aka hau kuka je makka ka ganka a arfa ko kun zagaye ka ka'aba kun dawo gida wallahi tallahi mai tsafi ba wali bane ba na rantsi da Allah tsafi yake ba a takara da ita ina fata mu fahimta amma su kuma yan bid'a suna ganin ana takara da ita da haka duk lokacin da mutum ya ce maka zan yi maka wani abu ya yi maka wani abin da ya ke ta al'ada to kai wannan kare ruɗe ka ɗauka wali ne ko ba wali ba ne ba kalli maganganunsa da ayyukansa idan maganganunsa da ayyukansa na imani ne na musulunci ne na takawa ne na tsoron Allah ne na gaskiya da rubon amana da cika alkawali to ya iya zama wannan abin karama ce idan maganganun sa akwai karancin tsoron Allah akwai karancin takawa akwai karancin tsaye da sallah akwai yin sallah ba alwala akwai yin sallah da janaba a duka, to wannan mutum matsafi ne yanzu ake zama musulmi ma ba wai ya zama wani abu da ba ya zai ma ya zama musulmi ake fama ya jaddada imani ya shiga musulunci yanzu sabo to wannan shine abin da mutane ba sa bambanta su da sun ga wani abu mai mai mai mai wanda ya saba ma al'ada sai a dauka wannan abin ya zama mai ya zama karama da wani ya ce rin tsaye danka kirin tsaye danka ya haka ya mika hannu baya ya haka ya kawo maka inabi ya ce daga madina ne sai ka ce wali ne wannan kuma tsafi ne ko ya haka ya mika hannu baya ya haka sai kawo maka bagaruwar maka wannan duk tsafi ko ce rin tsaye danka ka bude sai ka zo kunje kuna dawafi za ka ga ka'aba ce ga ta kuna da wasu duk wannan tsafi ne aljanu da suke kai su aljan zai iya kai mutum ibnu taymiya yace to inda suka yi musu abin nan barna ba su sani ba sun sa sun rushe sunnonin annabi da dama na farko ba a je an tsaya da su miƙati ba <laughs> sun yi wanka sun yi tsarki sun yi <laughs> sun sun yi harami ko <laughs> da an sun yi ɗauke Kano bai san ba ko ina sai Ka'aba manzo Allah kuma ya ce a tsaya a miƙati a kullu niyya kaga shi aljan bai tsaya da ka ba dai shi gaggawa yake yi Allah ya manta biya ya gama da su hakika makarci zai iya kai mutum aldan zai iya ɗaukar mutum ya kai shi makarci kiri da mutum zai iya kai mutum zai iya yawa a waye gari da kai ranar arfa kana kano amma kuma a yi tsayawar arfa da kai ya ce zai kai ka a yi tsayawar arfa ya je ga ka arfa kana ganin kowa ku gama labbaika labbaika jama'a suna tafiya musu lafiya kuma ka dawo ka gama ka da haji <laughs> to amma sai mutane su ɗauka wannan ma wai duk karama ce kuma su aljanu galibi sukan yi yarjejeniya ne da mutumin da za su yi wa haka ko dai ya bar sallah ɗaya daga cikin sallolinsa guda biyar ko kuma ya rinka yin ta ba a kan lokacin ta ba ta ce ka daina yin salloli a kan lokacin su ka bari sai ka zo kwanciya da dare ka tara su duka kai asuba da azhar da asar da magariba da Kai ko kuma su ce a cikin salloli guda biyar din ka bar ɗaya tak ko su ce a'a ka rinka yin sallah amma ban da tsarki ba kai ba wankan jaraba ce eh, wa akwai aljanin da zai ce ki sharaɗin zuwa wajenka ka shine sai in kana barin jaraba a duka baka wanka to duk abin da kake sai zai zo wajenka zai kawo maka arziki zai maka menene zai je sato ya kawo maka motar ka za ta taho da kaya na su mobilin ka buɗe mata hanya ta wuce yan kwastan ba za su gani har sai ta je inda za ka yi duk zai iya za ka iya zuwa ka tambaye wani kuɗi miliyan ɗaya miliyan biyu ya kasa maka musu ya ɗauka ya baka duk a sakamakon aljan ya sa ka daina sallah ko ka daina wankan janaba ko ka daina zaki ranar tashin kiyama Allah ya tara su aljanun da waɗanda a tambayi aljanu me yasa suka ce rabbana tamta a ba'duna bi ba'dhin wa balagana ajjalna allazi ajjaltana sashin mu ya mulu da sashi haka muka rayu har zuwa lokacin da ka riga ka kayyade mana Allah ta annaru matawakum khalidina fiha wuta ita ce makoma ku gaba ɗaya za ku dawo a cikin yanzu wannan suna nan da yawa musamman yanzu kuma 'yan siyasa da masu tsafin nan suka sa su a gaba waɗansu suna yanka jakai waɗansu suna yanka kaza waɗansu suna yanka kaza ana binnewa kuma duk wajen neman duniya kaɗai mutum ya imanin sa gaba ɗaya duniya da idan ka samu baka da tabbas ɗin kaci ko baka ci ba yanzu ai baka samu duniyar ba kwanciyar hankali ka iya samun kuɗi amma baka san supermarket ɗin da ake sayar da kwanciyar hankali ba Allah ya raba ka da kwanciyar hankali ka iya samun mulki amma ka rasa kwanciyar hankali ka rasa nutsuwa kana firgice baka zauna da matanka sun more ka kama more su ba baka zauna da ƴaƴanka sun more ka ka more su ba makota an riga an yanke alaka tsakaninka da su saboda yanayi na mulki da siyasa kullum ana bunka a gurgurdan a tunture mutane kan arasa inda kamar an ko amarya za a kai ta gida an hana ka baka magana da wanda kake so wanda yake son yi magana da kai kuma baya samun dama ina da dafiya cikin wannan sai wanda kawai kwakwalwarsa ta kife ba ta ba shi ko daidai shi ne zai fahimci wannan kamar daɗi ne amma wahala ce yanzu kun ganin gurin duk kuna sauraron hadisi kowa hankalinsa a kwanci yanzu duk inda a ce za ka tsaya kansila saura um, uh, abin nan wata ce uh, wata biya a zaɓe zaɓe ana da wuya wani yanzu fatiha inda ba dan ya haddace ta bada wallahi in yanzu zai haddace sai dai ya kiyan sallah ba ta haddace ba duk tashin hankali amma ya sa'a ya haddace tun yana yaro karami uh, alhamdulillahi rabbil alamin arhamani arhim ya haddace irin wannan tsarin haka za ta kuma Allah rufa mana asiri don haka da ya uwa karama karama yadda take wato abu ne Allah ke karrama bawan da shi ba tare da shi bawan ya sani ba kuma baya takara da shi cewa zan yi kaza baya takara da shi cewa zan yi kaza amma dabo da rufa'ido da masu sihiri suke wannan baya cikin karama wannan tsafi ne ko dabo ne ko rufa'ido ne ko alaka da aljanu isti'ana billah jinni kenan neman taimakon aljanu don biyan waɗansu bukatu mutum ya kawo wani kawarikul ada wani abin takaici shi da za ga waɗansu ababen da ake lissafa a matsayin karamomin waliyai wato hankali ma ba zai karɓe su ba amma dukkan su abdulwahab sha'arani ya kawo su a cikin darqatul awliya Shi abu kaza ne daga cikin karama yana daga cikin karamar wani wali ya fito wata rana yawa mutane hudu ba tsirara wai wannan karama ce Ka kajin girman Allah mutum ya fito tsirara ya hudu ba wai kuma karama ce yana daga cikin karamar wani yi kaza ya yi kaza an yi takara da wani wali aka ce in ka isa ka shanye ruwan ku da dufin da yace zai iya shanye wai ya kafa bakinsa a kududdufin kuma can gurin ya bude abin da ɗansa tsiraitinsa daga baya kuma ruwan yana bi ta cikinsa ta bakinsa yana fita tsiraitinsa har ruwan su kududdufin ya kare cikin kun gana kan yi ta ga anan gurin wannan kuma duka rama ce za a lissafa wannan wannan ba a cikin littattafan su wanda suka rubuta da hannunsu ya yan uwa ka je tsabakatar auliya na sha'arani duk waɗannan suna nan a cikin ya za a yi wannan ya zama addini ya za a yi wannan ya zama addini tsakanin da Allah addini shine qur'ani shine hadisin manzon Allah shine ya annabi gudanar da rayuwar sa da sahabbai tabi'in tabi'u tabi'ina wannan shine addini amma da tatsuniyoyi ne zolayar mutane da ba da su ba gaske bane ba za su taba zama addini ba hadisi na dubu ɗaya da shida wa ibn mas'ud radiyallahu anhu kal. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح manzo Allah sallallahu صلى الله عليه وسلم wanda ya أنت حرفي ɗaya cikin littafin idan an ce harafi ana nufin baki daya ta cikin bakake na alqur'ani mutum ya karanta shi falahu hasana to yana da kyakkyawan lada har guda goma wal hasanatu bi yana da kyakkyawan lada guda daya wal hasanatu bi ashri amsalha wannan kyakkyawan aiki guda daya kuma ba shi lada goma la aqulu alif lam mim harfun maza Allah ce bana nufin alif lam mim harafi ɗaya ne walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun alif harafi ne mai zaman kansa haka lam haka mim rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan wato cikin qul a'udhu bi rabbil falaq da zaka ce qul kana da lada a a'udhu kaga harufa guda hudu 40 ga kuma 20 din farko 60 jifa kawai cikin qul a'udhu kana da lada ba abin da yafi alqur'ani irin wannan lada da haka alqur'ani shine mafi fitin zikiri حديث ندبو دي دبقوي وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الذي ليس في جي في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح an karbo daga Abdullahi da Abbas Allah ya kare ta gare su shi da mahaifinsa yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal ladhi laysa fi jawfihi shay'un min alquran wanda a cikinsa sa babu wani abu na alqur'ani wanda a cikinsa ba komai na alqur'ani kal baitil kharib ya zama kamar rusasshen gida kamar kango rawahu tirmidhi tirmidhi ya rawaito wannan hadisi wa qala hadithun hasanun sahih shaykh nasir al-albani ce allazi lam yahfaz shay'an min al-qur'an wal hadith takallamtu alayhi fil mishkat bima yaqtadi annahu da'ifun farajih wato a cikin mishkatul masabih malam albani yayi magana akan hadisin wanda yake nuna cewa dai hadisi ne yi shi wannan hadisi dubu ɗaya da takwas wani abdullahi bin amr bin al'as radiyallahu anhu ba daga abdullahi bin amr bin al'as Allah ya kare da a gare su shi da mahaifinsa anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi قال يتي يقال لصاحب القرآن ذا أتي دماء أبو تم القرآن اقرأ وارتقي ka karanta alqur'ani ka ƙara yin sama ta fuskar matsayi warattil ka yi tartili wajen karatun qur'ani tartili shine karanta alqur'ani daki daki dalla dalla ba da gaggawa ba kama kunta turattilu fid dunya kamar yadda ka kasance kana yi a rayuwarka ta duniya fa inna manzilataka inda akhir ayatin takra'uha karshen matsayinka cikin aljanna shine karshen ayar da ka iya karantawa رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح إمام أبو داود والترمذي سكرويته حديث حسن صحيح wato kenan gwargwadon abinda ka karanta gwargwadon قال cikin aljanna shi yasa ko da a yakin lokacin da sahabbai da yawa suka yi shahada da aka zo binne su larura ta sa ana binne mutum biyu mutum uku a cikin rami daya idan an kawo su a kasuwa cikin rami sai Allah ya ce ku nuna mun ba kaso mai yawa na alkur'ani cikin su idan an nuna shi sai maza Allah ya sashi shi ne yake bi kibla daga nan wa idan an nuna na sai a sashi a bayan sa daga nan wa nuna na sai maza Allah ya sashi a ƙarshe wato ko da bayan sun mutu fallalar su ba dai ba ce wanda ya fi yawan karatu din wato abin da ya karanta ya fi yawa to shi ne ke da babban matsayi sama da wanda abin da ya karanta bai ka wannan yawa ashe mai har da izu hudu baya daidai da mai hada ido uku ko kamar yadda mai biyar baya daidai da mai uku ko gwargwadon abin da ka iya karantawa ka iya haddacewa gwargwadon matsayin da zaka samu a cikin aljanna babul amr bi ta'ahud alquran wa tahdhir an ta'ridihi lin nisyan babin da yake magana akan bibitar alqur'ani da jan kunne dangane da bijirar da alqur'ani wajen mantuwa ma'ana mutum ya zanto mai bibitar alqur'ani da yawan bita idan ya haddace wani abu sannan da jan kundansa kada ya bar alqur'ani har ya zama ya manta shi wato ku kiyaye wannan alqur'ani ku rika yawan bitar wannan alqur'ani fa wanda ji nafsu muhammadin biyadi da rantsa da wanda ran muhammad ke hannunsa lahu ashaddu tafallutan min al-ibli fi uquliha wallahi shi yafi saurin kubucewa daga jikin mutum sama da raƙumi daga igiyar da aka daura masa an gane ku alkur'ani na da saurin kuɓucewa daga cikin mutum idan mutum ya haddace shi sama da lakumin da aka daura wa igiya wannan hadisi muttafaqun alayhi hadisi na dubu ɗaya da goma wa ni bin umar wa an ibn umar radiyallahu anhuma daga abdullahi dan umar Allah ya kare da gare su shi da mahaifinsa annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala manzo Allah tara mutum Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa ya ce innama masalu sahibil qur'an sanadai misalin ma'abucin alqur'ani mahaddacinsa ka masalil ibilil mu'akkala kamar mai raƙuma ne wanda ya sa musu igiya ya ɗaure in ahada alaiha amsakaha in ya ci gaba da rike igiyar a hannunsa to raƙumansa suna nan tsararru wa in atlaqaha zahabat in ko ya saki igiyar a hannunsa raƙumi nan take yake tafiya shi raƙumi dole idan ka sa igiyar sai ka rike ko ya ka sake ta to zai jaye amma kuma ko ya karke kuma yana nan ko yaro karami rike igiyar kuma zai jaye to sai manzo Allah ke nuna Qur'ani idan kana yawan ta sai da gobe da gobe yana nan amma in ka kyale shi kuwa to wata rana zaka rebe shi ka rasa ko da mutum ya haddace don haka hanya mafi tsafta ta kiyaye alkur'ani shine yawan maimaita shi akai akai kuma mutum yana da tsari guda biyu wajen maimaita shi ko dai a cikin sallah ko a wajen sallah a cikin sallah sai karka yin kiyamun dai Allah kalle ko shafa da wuta ka rinka yin mai tsawo za ka iya kowace raka da izu daya in ma ido da wuturin raka uku ne kaga dai ka yi izu to idan kullum kana izu uku a matsayin ka na hafi zaman qur'ani a kwana nawa za ka sauke kwana a cikin kwana a cikin ka sauke alqur'ani idan kullum izu uku kadai kake idan mutum kuma zai yi kokari a ce kullum zai izu biyar na alkur'ani kullum izu biyar to kwana nawa zai sauka kenan kwana goma sha biyu kullum izu biyar kwana goma sha biyu za ka sauka idan mutum na yin sake nan kamar a cikin kiyamun laili kuma in baya a cikin kiyamun laili ya bai wa kansa wata ka'ida a cikin salloli guda biyar din don lokacin da aka yi yayi wata sallah to kare tashi daga wajen sa ya kanta yin daya magana ce ta minti goma minti sha biyar in ya yawa minti ashirin ta karta yi ba a zahar na kasar ba ta shari in akwai sallar da kake ganin baka da sarari bayan ta to sai ka sanya izubin ta ya zanto a wata sallar da ka fiye da wani lokaci ka ɗauka bayan sallar asuba za ka yi biyu ko izu sannan kuma sauran biyan ka sai da za ka shigar da su ko bayan azahar da la'asar ko bayan azahar da isha'i ko dai lokacin da ka gaci shi ka fi samun yalwa in kullum za ka yi izu biyar ka kwana goma sha biyu mutum ya soke alƙur'ani daga nan daga nan mutum na karawa har ya zo ranar da zai iya sauke Qur'ani a cikin kwana uku to wanda yake da himma kuma yake da yawan lokaci a takaice dai mutum ya kasance ya lazumce shi yana yi abinda Qur'ani baya so fashi in ka yi fashi saboda wata larura ka dauka bashi da shi zaka biya in mutum ya dauki wannan ka'idar zai samu hutu mai yawa tana da wahala ka da zanta ta ko da yaushe tana da wahala amma dai manzo Allah ya saddidu wa qaribu ku yi kokarin saiti sosai wajen bin tafarki kuma ka kusanci hanyar daidai ko da ku zama kanta ɗari bisa ɗari ba dai kun kwatanta to abin da ake son mutum ya dinga na al-muqaraba kokarin bin hanya ta daidai babu istihbab tahsin as-sauti bil qur'ani wa talab al min husn sauti ko kuma min hasani sauti wal istima'i laha babu mustahabbancin kyautata murya wajen karatun alqur'ani da neman karatun alkur'ani daga wajen wanda yake da kyakkyawan sauti da kuma saurarensa in yana yi wannan babu zai nuna habbancin ababe guda nawa ababe guda uku abu na farko ka yi kokarin muryar ka ta zanto mai kyau lokacin da kake karatun alkur'ani abu na biyu in wani Allah ya ba shi kyakkyawan murya yana da kyau ka ce masa da Allah wani dan karanta mun qur'ani in yana da lokaci ya karanta ba kuma lokacin da yake karanta kuma ka tsaya ka saurara kada ka sa shi karanta kuma kai kai gaba hadisi na dubu ɗaya da goma sha ɗaya wa an abi hurairah radiyallahu anhu manzon Allah tsira da mutum Allah tabbata gare cewa ma azina Allah Allah bai taba sauraron wani abu ba ma irin sauraron da yake yi ga wani annabi cikin annabawansa mai kyakkyawan murya yataghanna bil qur'an wanda yake rera qur'ani yajharu bihi yana bayyana karatunsa a fili wato duk wani danyen abin saurare ba irin abin sauraren da Allah ya fito irin ya ji annabin da yake da daddaɗan sauti yana karanta alkur'ani kar ku manta lafazin alkur'an a nan ba yana nufin lalle alkur'anin mu wannan ba daidai da taura a ya da suna alkur'an azzabur a da suna alkur'an duk wani abin karanta in mun dauki tsantsan ma'anar sa larabci amma alkur'ani a matsayin suna ne to wannan suna ne a matsayin suna suna ne na littafin da aka saukarwa wanda Allah sallallahu amma ta fuskar ma'ana ana nufin abin karanta to abinda da imamun nawawi yake ne duk da cewa wannan hadisi na nuna yadda Allah ke sauraron karatun annabinsa yayin da yake rera alkur'ani yake bayyana shi to wannan baya ta kaitowa akan annabi dukkan wani mai daɗin murya da yake rera alqur'ani Allah na sauraron sa kun gane duk daɗin murya ka ba lalle bane ta kai irin ta wani annabi cikin annabawa amma gurgurdan daɗin murya ka gurgurdan sauraron wannan saurare kuma Allah da bai san sanin yadda yake saurara ma'ana azina ma'anar azina ay sama'a sauraro wa huwa isharatu ila rida wal qabul annan imamu ya ce wannan isara ce zuwa ga Allah ya yarda da abin kuma ya karba kenan tunda har ya saurara hadisi na dubu biyu. wa an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala la abu musa al-ash'ari yace manzon Allah ya ce da shi laqad utita mizmaran min mazamir ali dawud hakika Allah ya baka sarewa irin sarewar gidan gidan annabi dawud irin sarewa ta iyalan annabi dawud abin da ke nufi da al-mizmar a nan gurin shine daɗin murya dadin sauti abu musul ashari yana da dadin sauti ko a cikin annabawa annabu dawo yana da daɗin sauti sai manzo Allah ke kwatanta abu musul ashari cewa yana da wannan sibi na dadin murya irin na annabu dawo ba wani yana kaman daidai muryar abu musul ashari iri ɗaya ce daidai wadda da ta annabu dawo ba a'a yana da wani nasibi na dadin murya irin yadda annabi dawo da yake da nasibi na dakin murya amma tsakanin nasibin wannan da nasibin wannan ba lallai bane su zanto daidai wa daida kun gane laqad ta nizmara, min mazamiri ali dawud abin da yake nufi da ali dawud shi annabi dawud kan kansa muttafaqun alayhi wa fi riwayatin li muslimin anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wata riwaya ta muslim manzon Allah ya ce da Abu Musa law ra'aytani wa ana astami'u liqira'atika al-bariha ina ma ka ganni ina sauraron karatunka a daren jiya ina ma ka ganni lokacin da na je na tsaya ina sauraron karatun ka wato Abu Musa al-Ash'ari yana karatun Qur'ani saboda dadin bare manzo Allah ya tsaya kusa da shi yana ji shi ko bai sani ba sai ce idan ma ka ganna lokacin a riwayar bukhari da muslim sai abu dawud ce law alim sai abu abin nan abu musa ce law alimtu makanaka la habbartuha laka hadira. inda na san kana nan kana ji to da na kyautata karatu matukar kyautatawa da inda da maka rai to anan malamai suke cewa shin wannan na nufin ya halatta ga mai karatu ya kyautata muryarsa dan mai saurare ko bai halatta mahallu shahid dai ya halatta ka kyautata muryarka dan a ji daɗin zancen Allah dan a fifita shi akan wani abin saurare da ba shi ba to wannan lada ce kai kila aikin lada kai amma idan ya zanto makasudin ka ne hakan shine dan ka samu yaban su ba dan ka samu jawo hankalin su zuwa ga alqur'ani ba yaban kai ka fi kulawa da shi to wannan shine riya ko ta da shi ina fata fahimta amma misali in zo in testa murya ta zan karanta da ku karatun qur'ani in yi kokari murya ka ta yi daɗi dan ku koya wannan ba laifi ne ba ka yi kokari murya ka ta yi daɗi dan ɗaliban ka su koya wannan ba laifi kai ba abin da yake laifi shine zanto makasudin yin ka shine dan aibe ka ko ya zanto abin da kake din kakala kake baka iya ba kake muryar da ba taka ba bisa ga kakale wannan kowa zai ne daidai ikonsa la yukallifu Allahu nafsan illa ba a kan mutum ya takallo mutum ya kara maddi da yawa sama da kima ko ya ƙara gunna da yi tsawo da yawa sama da kima wannan da ba a bukatar sa ka yi dai abin da yake daidai wa daidai yadda za ka iya وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال daga bara ibn azib Allah ya kare da a su shi mahaifinsa yace sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qara'a fil isha bit-tin wa zaitun naji manzon Allah a cikin sallar isha ya karanta wat zaitun fama sami'tu ahadan ahsana sautan minhu ban taɓa jin wani mahalluki ba mafi daɗin murya irin manzon Allah mutabakon alai lalle wannan wallahi sahabbai sun more a sai ka ji karatun manzon Allah ai ba garma ba ne ko irin waɗanda Allah bai murya cikin manyan malamai da ake jinsa a duniya a ce gashi ka ji karatun sa kai da shi ba a kasar ba ai zaka ga kana da dai wani kamar ka samu wani uluwul sanad wato sanadin ka ya zanto kai tsaye daga kai zuwa ga shi nan malamin ba ta hanyar kasar ba yana da daɗi ai to kuma ban da da Allah wanda ba za a fata shi da wani mutum cikin mutane ba sai sahabbai wato sun shiri ba rayuwa وعن أبي لبابة بشير بن عبد المنذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من لم يتغن بالقرآن فليس منا رواه أبو داود بإسناد جيد معنى يتغنى يحسن صوته بالقرآن أنكر قولك أبو لبابة حين بشير ابن عبد المنذر الله قال الداء قريش يجي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للي من ذلك أقرأ من الله ثبت قريش ياتي من لم يتغنى بالقرآن فليس منا دكا وانت بريرا القرآن فبايا تكمل haka waɗansu malamai suka fassara shi wadanda suka fasara shi da cewa mallam ta ganda bil qur'an dukkan wanda bai wadatu da alqur'ani ba fa laysa minna baya cikin mu dukkan wanda bai wadatu da alqur'ani ba yana neman wadansu hukunta hukunta a wajen qur'ani wanda sun tikiro da alqur'ani ba zalla ce baya tare da shi so ake qur'ani ya wadace ka qur'ani hada da hadisan manzon Allah su wadace ka baka neman wani hukunci a wani wuri ba daga cikin su ba ka neman wata falala a wani wuri ba cikin qur'ani ko hadisi amma in har qur'ani da hadisi ba su dace ka ba to kai manzo Allah nan ka tare da haka wadansu malamai suka fassara waɗansu kuma suka ce a a taganni daga rera karatun alqur'ani to a taganni din kuma shine kyautata sauti mutumin da ya iya murya mai daɗi sai kin mai daɗi da gangan mutumin da ya iya koya inda ya samu malami sai girman kai ya hana ya je wajen malami ya koya ya tsaya yana yin karatun qur'ani kamar yadda ake cewa wajen na'a ba ana kaza da kai fa'alu ya tsaya yana karanta qur'ani da yaren gidansu wannan kuskure ne ba a san ka karanta alkur'ani da hausa ana san ka karanta shi ne da larabcin sa in da anzalna alqur'ana Allah ta ta ba a san ka karanta shi da yarbanci da wani yare daban so ake karanta shi bil lisanin arabiyyin mubin da tataccen harshe na larabci haka ake san qur'ani ma'ana karatun alkur'ani da hausa kamar yake wato wajen harufa baka iya fasa sai baka iya kawo kha hakaran mai ruwa da ita da ka duk kana ce musu ka ni sharri ma kalaka kaga hausa ce wannan ra baka iya furta harafin ra sai dai kace ga baka iya furta harafin ainun sai dai kace masa a baka bambance shi da alhamza ko alun sai baka iya bambance tsakanin ha ha karimi kenan da ha alhamdu da kuma alaihim baka iya bambanta tsakanin ha da ha kaga wannan da hausa take kenan to kuma ka zo rerawar ma daga ji kawai hausa ce zan sa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim kaga wannan hausa ce kawai hausa ce tsantsa baka kasa ka abin nan ba baka girma da qur'ani yadda kamata ka girma so ake ka fitar da harufa yadda suke a larabcin alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هو انا امك من هكا daidai da haka ko sama da haka wajen daɗi haka ake son kai na wanda na faɗa misali ne ba shi ne makular daɗin ba amma misali ne saddidu wa kwatanta ake so a kwatanta ina fata mai da amma mutum ya zo ya yi karatu irin wannan na hausa ɗin nan wanda muke yi da gaskiya larura ce wannan zuwa ce sosai da sosai idan mutum ya samu malami ya kamata ya koyi karatu sosai da sosai wanda yake da larabci ake waɗanda zai ɗauka kakala ne ba yi kakala ne ba qur'ani ne zo a larabci ko kuma sai ka hausantar da shi ko ka yarbantar da shi ko ka mayar da shi fulatanci akwai wani ba Allah da mafi karatu da shi shi baya iya furta harafin sa dasa sha ake ce masa inna fi khalqi samawati

da haka sai a kiyaye ma'ana ya taganna yuhassinu sautahu bil qur'an kaga ya fassara ya kyautata sautin sa alqur'ani mai girma hadisi na 1015 wancan na 1014 kenan hadisi na 1015 wa ni bin mas'ud radiyallahu anhu qala qala li an sallallahu alaihi wa wa sallam abdullah dan mas'ud yake manzon Allah ya ce da ni iqra alayya quran karanta min al mana fa qultu sai nace ya rasulullah aqra'u alayka wa yanzu kai zan karanta alqur'ani bayan kuma kai aka saukarwa to in karanta maka anan me kuma kenan qala sai manzo Allah ce inni uhibbu an asma'ahu min ghairi ina son in ji shi daga bakin wani ba ni ba fa qara'tu alayhi nisa sai na fara masa karatun suratul nisa hatta ji'tu ila hadhihi al-aya har na zo zuwa ga wannan aya fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida abinda aya take cewa fa kaifa yaya halin mutane zai kasance idza ina min kulli ummatin bi shahidin idan kowace al'umma muka kawo mata mai shaidar ta waje ina bika kai kuma wannan annabi muka zo da kai ala haula'i shahida ka zanto mai shaida akan waɗannan al'umman na yanzu yaya jama'a za su zama a wannan lokaci yayin da nazo nan qala sai manzo Allah ce hasbuka al'ana ya ishe ka ya isa haka faltafattu ilayhi ibnu mas'ud sai na waiwaye ina kallon annabi fa iza aynahu tazrifan sai ga idanunsa suna fitar da hawaye saboda yadda wannan aya ta ratsa shi da ya ji ta daga bakin Abu Musa al-Ashari muttafaqun alayhi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi anan gurin Imam an-Nawawi yana so ya ce wannan ita ce hujjarsa cewa ya halatta ka cewa wani karanta ma al-Qur'ani kuma idan ka sashi karanta kai kuma za ka tsaya nan da manzo Allah ya ce Abdullahi da Mas'ud karanta mun in sai tsaya aka faro tun daga farko sun sa. har zuwa kai fa zaji na min kulli ummatin bi shahidin wa ina bika ala haula'i shahida har zuwa wannan aya sannan manzo Allah ya isa haka ya isa haka sai kenan shi kuma idan wanda yake karanta mun yace ya isa haka kuma sai ka da haka to sai mu takaita anan gurin wannan kadan kenan daga cikin bangalori da suke da alaka da falalar alqur'ani sauran bangalorin mata ta akan su daga darasi na gaba insha Allah abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu dada wannan muke kuskure Allah ya tsare karatun allo kuma na ce qur'ani har na rubuta shi da Allah ina so karatu na in dinga yin sa da tajwidi da ka'idoji da kuma qira'a har don haka a bani shawarwarin da zan da karatun domin dalili kaza kaza kamar yadda ya faɗa zuwa ƙarshe abin da zaka shine ka samu malamin da ya iya karatun alqur'ani ya baka lokacin da zai dora maka tunda kai ka haddace qur'ani abin mai sauki ne ba za ka dauki lokaci ba za ka iya tajwidi tajwidi abu guda biyu ne abu na farko tajwidi a ilmance abu na biyu tajwidi a aikace tajwidi a ilmance shine a tambaye ka menene akamun nuna sakina wata min ka faɗa idgami da izhari da ilabi da isfa'i ka kawo harufan kowanne kashe-kashen maddi duka iya kawowa to wannan ba shine mafi muhimmanci ba duk da cewa yana da muhimmanci amma mafi muhimmanci shine na biyan tajwidi a aikace sai da idan kana karatun kana da zantar da huruf da sifatul huruf ko da idan an tambaye ka kila ba za ka iya ya su da hannu ba amma a aikace kana yi to wannan shine ke da muhimmanci kuma ina tabbatar maka dan in zaka gyara karatun ka na alqur'ani ka iya da tajwidi ba ka da bukatar dogon lokaci irin wanda yanzu fara shigan alqur'ani zai zo fara kai Allah ya riga ya baka baiwa ka haddace alqur'ani da haka sai kai amfani da wannan damar ka samu malami da yake da wani lokaci wanda zai baka wanda ya iya karatun alqur'ani ya koye shi sosai ya san shi sosai da sosai daga cikin Kano Allah ya masa albarka akwai masana alqur'ani da yawan gaske da sauransu ya danganta kuma lokaci dan kila koda wani din yana da ilimin da zai bayar kuma lokacin karatun ya danganta daga wani zuwa wani amma daga cikin yan uwa misali wanda na san lalle lalle sun san qur'ani kuma sun iya karatun sa kaga malam nasir ya haya yana ciki malam nasir ya haya malam abdullahi fakir sun yana ciki malam muhammad nazif yana ciki dukkan waɗannan sun yi karatu a kulliyatul qur'an sun karanta alqur'ani da insa guda goma kuma sun yi tsarin karatu irin wanda kai na allo to da sauran waɗansu yan uwa waɗanda suke ɗaiɗaiku waɗanda idan ka same su suka baka lokaci ko shakka babu na tabbatar ina maka bisharar cewa ba za ka ɗauki lokaci mai tsawo ba za ka iya tafiyuki kawai dai samun malami ɗin shine muhimmi ya kuma baka lokaci ka kuma ka lazanci lokacin ka sa kanka za ka yi insha Allah Allah zai taimake ka wannan shi Allah a faɗakar da mutane domin saboda ba sa daraja malaman Qur'ani kamar yadda suke daraja malaman boko wannan ita ma matsala ce da ta shafi da yawa daga cikin al'ummar musulmi kai da ba ma ganin malamin addini da kima irin yadda muke kimanta malamin boko shi malamin boko ana ganin shi ne ya cancanta a kula da komai nashi amma malamin addini ba lallai bane a kula da shi yanzu idan ka ɗauki malamai guda biyu da gidanka dukkan su suna wa yaranka irin extra lesson din a gida ɗaya daga cike zo na karantar da su lissafi da english ɗaya zan zo na karantar da su qur'ani da hadisi to kila za ka samu wanda ke karantar da lissafi da harshen turanci din nan a iya ba shi dubu biyar a wata dubu shida dubu bakwai a kwanakin da yake zuwa yi amma da wuya ka ga wanda zai ɗauki malamin addini yana ba shi daidai da abin da yake biyo malamin boko a aikata abin da kake nunawa shi ne shi wannan bokon ya fi qur'ani kima kai a wurinka Allah kalli dai ke ka fi so ɗanka ya iya sama da wancan to wannan ba karamar hasara ba ce ba karamar tabewa ba ce bai zanto haka zamu gudanar da rayuwa shi yasa kuke ganin ƴaƴan ba sa yin albarka kuma gidajen mu albarkar da ke cikin su suna raguwa saboda mu ne muka ɗauka cewa albarka tana cikin wani abu daban ba da kafin Allah ba ba cewa mutum kare ya boko ba ko kare ya ilimin zamani ba amma yadda za ka biyo ilimin zamani kima da daraja to kuma ka biyo ilimin addini kima kima da daraja ilimin boko da na zamani wannan ilimi ne na gina duniya ba zai taimaka maka wajen ansa tambaya ɗaya cikin tambayoyin da za a yi maka ilimin addini shine abin da zai baka damar ansa tambayoyin cikin kabari ka tsira a gaban Allah ran tashin kiyama ilimin zamani ribar sa a nan gidan duniya ce lokacin da kake rayuwa kai aiki a rika baka albashi a karkashin wata cibiya ko ka kafa wani kamfani na gudanar da rayuwarka cikin tsafta ka ji daɗi ka more ka yi gida ka yi mota ka je ingila ka je jamus ka je america ka je dubai da so kuma sai ka biyo ta saudiya ka yi umara dan ka ɗaya zunuban da ka ɗauko sannan ka dawo gida duk wannan zaka more ka samu waɗannan abubuwa to kuma amma ilimin addini kuma shine ta rayuwa ta alhayatul abadiyya rayuwar da take farawa daga lokacin da aka zare rai daga jikinka zuwa lokacin da bai da ƙarfi to kaga ya kamata mu lura da wannan wato da abin da nake so an kai da shi ya uwa mu din a kasar hausa kala biyu ne ko waɗanda suka fahimci addini a gargajiyance wato suka ɗauka shi kan shi karatun boko ɗin zunubi ne koyon kowane harafi ɗaya ma shiga cikin wuta ne da sauran waɗansu abubuwa makamanta saboda haka za su yi karatu ne na allo tsantsa ko karatun ilimin mutum baya in kuma ya karatun ilimin to zuwa iziya ya ƙare ko risala ta ibn abi zaid al-qayrawani daga nan ya kare to wannan kashi ɗaya daga cikin kenan ko kuma yan boko zalla irin wanda malam na sulaiman wani ke cewa yan boko a gida waɗanda su kuma suna ganin karatun addinin ma kawayanci ne sai ka sa ɗanka ana karantar da shi wani al'arabiyyar da jadida ta najeriya wani bari da biba wannan duk kawayanci ne gidajen cinin rashin aiki ne sai dai kuma tun da mun gaji abin kamar wata kalta ce tamu ma ɗan rike sama sama a cigaba da yi amma dai muhimmi shine wannan boko wanda za a gina duniya a kai. to waɗannan jinsunan mutane guda biyu su suka daƙilar da ƙasar hausa suka hana ta cigaba kuma gwargwadon yadda suke da tasiri a rayuwar ƙasar hausa gwargwadon yadda ƙasar hausa za ta ta daƙilewa a baya dan bokon da ba ruwan shi da addini da mai addinin da ya fahimce shi a gargajiyance waɗannan su suka kashe ƙasar hausa suka sa mabarata suka yawa a cikinta maroƙa suka yawa a cikinta masu tumasanci suka yawa a cikinta amma daga lokacin da za a farfado mai addini da yake karatun addini karya ya yadda zuciyarsa ta nuna masa cewa akwai fada tsakanin karatun addini da kuma cigaban zamani mai boko kar ya taba daukan cewa wai boko kadai zai sa a samu tsira ba tare da an garwaya shi da addini ba ba tare da Allah Allah ya ce annabi ya ce ba to shikenan an riga an samu tsira kenan dan mai bokon zaka bokon ka baya hana shi sallah baya hana shi azumi baya hana shi zakka baya hana shi aikin haji baya hana shi haddan qur'ani zai yi sa kafin ya fita aikin sama bayan sallah kuma zai tsaya ya bude qur'ani ya karanta izu dai izu biyu gurgurdan yadda ya iya kuma yana ci gaba da yi shi kuma wanda ya karanta addinin ya yi zurfi a addinin zai yaƙi da jahilci a harkar boko ko yaya ya kasance ya san wani abu yana kama tafiya ba za a layin ce masa ba wai ka samu mutum ya iya biyan duka kowanne ɗari su ɗari wani abu ne mai wahala cikin mutum dubu kila ka samu daya wanda ya iya komai wannan ɗaiɗaiko ne ba a kiyasi akan kaso da yake mafi karanci cikin jama'a shine wanda zai iya wannan amma lalle ya zanto ka zama ka kware a boko kwarewa mai yawan gaske ka yi zurfi a karatun boko ka fada ba wai samun takardar shaida ka ba a ka san abin a ilmantin ana tattauna da kai ka iya kare kimar takardar shaidar ka an tattauna da kai an ce wannan degree holder ne to a tabbatar degree holder ne kan wannan abin da ya karanta ya san shi ya an ce kaza ne kaza ne duk abin da ka karanta ya zanto eh baka shakkar a tattauna da kai kai to kuma amma tare da kuma kana lura da addinin ka kana da riko da addinin ka to kaga wannan ake bukata amma dai abinda wannan dan uwa ya faɗa wannan shine galibin abin da yake faruwa wato zaka samu cewa in aka ce yara suna makarantu biyu ta boko da safe ta islamiyya da yamma to ta boko dan fa ita iyaye suke bai muhimmanci sama da islamiyya ba a yin tafiya da an yi hutun islamiyya ba a yi hutun boko ba amma da an yi hutun boko ba a tuntuɓar malamin islamiyya in yara za su yi tafiya tunda dai ana hutu to wannan dama shine karatu shi yasa duk masu karatun islamiyya za su zama an yi hutu a mai a makarantun boko amma ba lallai bane ba dan an yi hutu a makarantun boko so ko a makarantun islamiyya kuma su malaman boko su da yara ba su sai an yi tafiya da su suna yin kutu islamiyya kaga wannan na farko kenan na biyu imar malamin da darajar malamin idan za a koyar da boko kana nemo wanda ya iya ya kware amma idan kana neman wanda ya karanta da ajini sai ya gabata an nemi wanda ya kware kawai kamar dai ana neman wanda zai gadin yaran dan kasi fada sannan na uku abinda za a biyo wa shi malamin boko za a gan shi ya zo a cikin mutunci yaran kuma suna kimanta suna kimanta amma malamin addini din yaran ba sa ganin shirki ba saboda suna ganin yadda su suke mu'amalantar malamin suna ganin yadda suke darajar malamin sannan saboda abinda wancan malamin boko yake samu shigarsa za ka ga tafi kyan shiga sama da wancan malamin addini haka tattas haka cikin tsamta malamin addinin kuma irin shi da kwansa in ya hayo keke tun daga wani wuri mai nisa ba zai farjini tsakani da Allah to waɗannan ababai ba wai na dariya bane ba ababai ne na yaya zamu mu gyara ya za kima tafin Allah shine alqur'ani bambanci tsakanin mutumin da ya qur'ani da wanda bai iya ba bambanci tsakanin gidan da yake karanta qur'ani da gidan da ba a karanta ba da wanda bai kware ba cikin alqur'ani ya zan kusa wannan ake da aikata ya'yan mutum suna bokar suna arabiyyar suna boko suna karatun qur'ani suna boko suna haddan qur'ani ya zame mai haka ina ga wannan shine wajibin da ya rafe a wuyan kowa game da sa kuma Allah zai tambaye shi ta tashin kiyama ya sake ko shi duk mutumin da ya saka shi karanta da sa wannan ba ya hasara kuma za su tsaya shi da su a gaban Allah gobe kiyama ya ce amana sa amana da Allah baka ka rike daidai ba ka wulakantar da ita ka dauke ta ba komai ba saboda haka yana daga cikin bangare na mutunta addinin shine mutunta mai karantar da addini idan har ka dauka malamin addini baya da mutunci to abin da kake dauka shi addinin ne baya da mutunci da haka sai mu auna wannan maga sauran mutane ya muke mu'amalarsa muna girman mutum ne kusa fuskar mu'amala gwargwadon abin da yake hannunsa wani yana da kudi sai mu girma shi dan kuɗi wani yana da mulki sai mu girma shi dan mulki wani yana da muƙami a cikin mulki sai mu girma shi dan wannan wani na da addini sai mu girmama shi dan wannan amma da yanzu girmamawar mu da tauran ta fi wanda girma girmama addini abin da muke nufi da kudin da mulkin da siyasa da mukami duk sun fi addini haka muka dauka ko da mun faɗi kishiyar haka ayyukan mu ne da gobe sun kare ta ayyukan mu ne da gobe sun kare ta kuma a nan gurin nake so in ce su kansu waɗanda suka karanta addini su gana ɗaukar kansu a cikin jama'a a matsayin karkatar kawai don sun yi karatun addini waɗansu sun kai kamar ma kunya suke ji su sun karanta addini ko baya son ya fito na tarihin sanada na yayi karatun addini ko so yake addan ana hira a ce kaza da kaza yayi to wannan girme ne ka faɗa abin da kai ka ɗauki kanka da kimar ka da daraja idan baka baiwa kanka daraja ba wanda zai baka daraja amma la na nafsahu la yukarrami duk wanda bai mutunta kansa ba wanda zai mutunta shi dai kenan na biyu ya zanto malamin addinin kar ya dauka karantarwa kamar irin wannan ita ce sana'a yana da wata sana'a da yake cin abinci da ita ko mun yaya take ko mun kafinta yana da wata sana'a amma karantarwa irin wannan ta karantar da addini ba ita ce hakikanin sana'ar ba wannan wani wajibi ne a addinance da ya dauka mu kansa yana yi ba dan abin da mutane za su bashi ba su bashi kasu su shi ruwan zai yi wannan abin gwargwadon yinsa iyayensa amma yana da wani aiki da yake ko aiki a gwamnati ko aiki a wani kamfani ko wata sana'a ta shi da karan kansa ko wani kasuwanci da yake shi da kansa ko da waɗansu yan uwansa abokanansa amintattunsa aminansa da suke taimakawa suna yi tare yana samun mana na uku kar ya ɗauki bukata wadda fi karfin kansa duk waɗannan ababai idan malamin addini ya rike sai kwatanta sai rayu cikin salama salama abin da gani a wurin wani kuka sai zuwa sai ka samu in ka samu ba bai hawa mace. wannan falalar Allah ce in ka rasa karka dauka kai gaskantacce ne dan ka rasa kaza dan baka hawo mota irin wannan ba na ka zama gaskantacce dan baka yi gida irin wannan ba na ka zama gaskantacce to idan ka dauki addinin da mutunci to sai ka ƙara baiwa addinin mutunci wato shi mutumin a karan kansa wanda ya karanta addini akwai sa su kuma jama'a wanda yake raye a cikin su akwai wajibinsu su su yi nasu wajibin shi ma yana yi nasu wajibin to shine sai abin ya girma da ta iya wani lokacin ka samu mutanen suna kokarin kwatanta nasu wajibi a wani lokacin duk da ya ta zama kaza amma mutumin shi kuma bai mutunta kansa ba to kaga wannan za a yi kuma mutunci ya same shi idan rashin mutunci ya kai gari shi sai kai ya taba addinin da yake kira zuwa kai ba a cewa mutum ya zo dan yana karantar da addini ya zama mala'ikan da baya kuskure amma so ake ya zanto in za a lissafa mutane goma da suka fi kowa kirki a unguwarsu shi ma dai an sa amma in za a lissafa ɗari wata gama wanda suka kowa kirki shi sannan ya zama ɗari da ɗaya bayan za a yi da'awar ta karantar wasu sai tasiri to wannan dai shi ne abin da yake wajibi wato mu rika ji a cikin mu cewa girmama mai karantar da addini ko gare mu ko ga yayan mu ko ga matan mu wani bangare ne na girmama addinin mutunta shi bangare ne na mutunta addinin wannan ba karamin abu bane ba sannan mu nuna wa ƴaƴan mu haka dan su ga mutuncin abin da yake yi wannan ba karamin wato ainihin Allah ke mana gaban kasa sai mu takaita akan haka lattin sallar da na rika yin kwana biyu ya bani damar in fahimci akwai bukatuwar tabarma ina da aula rana inda jama'a suke zama tabarmin kamar su rabu ba kamar da mutum da an ana amfani da su kuma ina ga cikin mu wanda Allah ya wa baiwa bai kamata a ce mun yi sakaci ba kamata muna ya wajen aikata alheri za a ga ko yaya ka zo sallah a makare za ka ga tabarmin sun bukule shi yasa galibin mutane sun saba ma sai dai su so da duma guda daya to abin da nan ka zo da duma kullum kana ɗaukan ta idan ka so kato tabarma ka kawo wani ya so ya kawo wani ya so ya kawo ga wannan wani abu ne da zai kai musa duk wannan bangare ne na nuna cewa eh wato mun dauki abin da muke yi da gaske ba wai mun dauka bane ba yayi ko ba zai yi ba gwargwadon daukar ku da gaske fa gwargwadon daukar ka da gaske gwargwadon daukar ku lako lako to fa gwargwadon daukar ta ne malamin amma dai tabar ma bai kamata ka gagare mu ba da an dubi yawan mu da yadda Allah madaukakin sarki ba mu motoci barkatai da suke zuwa kana kana duk wata mota da ake yayi alhamdulillah tana zuwa wajen karatu kuma tabar ma sallah sai ta gagare mu ya kamata mu ci tsoron Allah ba ya kamata mu rigan alheri wa fi zalika na yatanafasul mutanafisun ita Allah kafin sati mai zuwa ga wani ya kawo daya kamar yadda manzo Allah ce ta